Radiyo VOH Hausa ki gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'a wajen yi gudanar da shiga wani Ina buƙatar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 صلى الله عليه Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare kuma na ƙarshe a yau Juma'a. Daga nan radio VOH da ke ƙarƙashin Hausa TV a birnin Tehran. suwanti ne ke tare da ku a wannan zangon shirin ga kuma jerin irin shirye-shiryen da za mu gabatar muku a cikinsa. bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga cikin taskar mu ta shirye shiryen na yau da kullum a cikin taskar shirye mu a yau za ku ji mu ne dauke da shirin kokun san tare da abdullahi sali usman katsina sai shirin afirka a yau da zan jagoranci ragamar shirin sannan shirin muryoyin masu saurari tare da Hassan Barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa sai shirin amsoshin fikihu tare da Dr. Abdulkadir Mubarak bayan nan zan gabatar muku da shirin duniyarmu a yau a matsayin shirinmu na ƙarshe waɗannan su ne irin jerin shirye-shiryen da za mu gabatar muku da fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin namu ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 11 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 25 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha ga watan disamban shekara ta 1937 kasar italiya ta fice daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations an kafa majalisar ne a shekara ta 1920 domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin kasashen duniya bayan yakin duniya na biyu amma gwamnatin kasar amurka ta ki shiga cikin majalisar wanda rashin shigar amurka a cikin wannan majalisa ya kawo cikas ga ayyukanta kasantuwar amurka ɗaya ce daga cikin manyan kasashen duniya masu tasiri haka kuma ya sa majalisar ta kasa magance matsalolin tsaro da suke tasowa a kasashen duniya a lokacin saboda haka ne kasar italiya wadda take kawance da kasar jamus a lokacin ta fice daga cikin majalisar bayan kuma aka fara yakin duniya na biyu daga ƙarshe dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 majalisar ta kawo ƙarshe sannan kuma aka kafa majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations wadda take aiki har zuwa yanzu masu ko kun san cewa shekaru 74 suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan disamban shekara ta 1946 aka kafa hukumar unicef mai kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya da farko dai an kafa hukumar unicef domin ta kula da yara marayu waɗanda suka rasa iyayensu sanadiyar yakin duniya na biyu amma daga baya ta faɗaɗa ayyukanta zuwa tallafawa yara da abinci gina musu makarantu da kuma kula da lafiyar su a duk inda suke a duniya matukar dai suna da gasken waɗanda suka cancanci waɗannan ayyuka hukumar unicef ɗin da tana da babban ofishinta a birnin new york na ƙasar amurka kuma ya zuwa ta sami nasarori da dama a ɓangaren ayyukanta a faɗin duniya da ƙarshe masu aure kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau Ayatollah Said Abdul Hussein Dastagib ya yi shahada a garin Shiraz da ke kudancin kasar Iran Ayatollah Dastagib ɗaya ne daga cikin manyan malaman addini a kasar Iran wanda kuma ya yi karatunsa a gida daga bisani kuma koma birnin Najaf na kasar Iraki inda ya karatu mai zurfi har ya kai ga matsayi na mashahidi. bayan juyin juhalin musulunci a kasar ta iran ya yi shahada rana irin ta yau a lokacin da wasu gungun 'yan ta'adda waɗanda suke samun goyon bayan amurka suka harbe shi da bindiga Ayatollah da dai ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimi musamman a bangaren tafsirin Kur'ani mai tsarki hadisi da kuma ilimin fikihu. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanansu sudan sun kwace takardar izinin zama ɗan ƙasa na mutane da yawan su ya haura dubu uku kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi tir da cima yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar morocco da haramtacciyar ƙasar isra'ila mahukuntan saudiya sun gurfanar da 'yar gwagwarmayar neman 'yancin mata a gaban kotu ta musamman mai hukunta ayyukan ta'addanci a ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan mahukuntan sudan sun kwaci takardar izinin zama ɗan ƙasa na mutane da yawansu ya haura dubu uku ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar sudan ta sanar da fitar da ƙudurin shugaban majalisar gudanar da mulki a ƙasar abdul fatah al burhan kan janye takardar izinin zama ɗan ƙasa a sudan daga mutane da yawansu ya haura dubu uku waɗanda asalinsu ba 'yan ƙasar sudan ba ne amma suka samu takardar izinin zama 'yan ƙasar a zamanin tsohuwar gwamnatin gwamnatin habararren shugaba umar hassan albashir sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta sudan ta fayyace cewar kwamitin kwararru na ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar yana gudanar da aiki kan batun tun tsawon watanni da suka gabata domin gano 'yan asalin sudan a tsakanin shekara ta 1989 zuwa 2019 da kuma waɗanda ba asalin 'yan ƙasar ba ne amma suka samu izinin zama 'yan ƙasa sanarwar ta kara da cewar kudirin ya hukunta janye takardar zama ɗan ƙasa ga mutane 112 da kuma waɗanda suka samu takardar zama 'yan ƙasa ta hanyar waɗannan mutane wato iyalansu amma sanarwar bata tantance hakikanin asalin ƙasar da mutanen suka fito ba tun asali Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi tir da ci mai yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar Morocco da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A farkon martanin da ya fito daga ɓangaren Falasinawa, sakamakon cimma yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar Morocco da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a jiya Alhamis. kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi allah wadai da wannan yarjejeniya tare da bayyana ta da cewa wata sabuwar cin amana ce da take matsayin ha'inci kakakin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas hazim kasim ya bayyana matakin cimma yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin bangarorin biyu da cewa wani babban kuskure ne a fagen siyasa kuma babu wani taimakon da hakan zai yi ga al'ummar falastinu banda kara karfafa karfafa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan take haƙoƙin falasɗinawa kasim ya fayyace cewar matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen larabawa suke yi suna ƙara ƙarfafa yahudawan sahayuniya ne kan bakar siyasarsu da danne al'ummar falasɗinu tuni dama wani jami'in gwamnatin amurka ya bayyana cewa maroko da haramtacciyar kasar isra'ila sun cimma fahimtar juna kan kulla alakar jakadanci a tsakaninsu a gefe guda kuma matakin da kasar maroko za ta ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila zai sanya gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump mai barin gado ya yi furuci da halaccin mame yankin yammacin sahara da kasar maroko ta yi sakamakon haka kungiyar hamas take jaddada cewar maroko za ta zame kasa ta hudu bayan haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain da sudan da ta amince da kulla alakar jakadanci da haramtaccen ƙasar isra'ila kan wani abu maras kima da za ta samu Ƙungiyar fafutukar 'yan yankin yammacin Sahara ta Polisario Front ta yi tofin alatsi ne kan matakin da shugaban kasar amurka ke son ɗauka kan yankin su ƙungiyar polisario front mai fafutukar neman yancin yammacin sahara a jiya alhamis ta yi allah wadai da furucin shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump na cewa zai amince da yankin yammacin sahara a matsayin mallakin kasar maroko ma'aikatar watsa labaran yammacin sahara ta fitar da bayanin cewa jamhuriyar yammacin sahara da ƙungiyar fafutukar 'yan yankin ta polisario front sun yi tofin alatsi ne kan matakin da shugaban kasar amurka mai barin gado ke son ɗauka da yin furuci da cewa yankin yammacin sahara mallakin kasar maroko ne tun ajiya alhamis ce shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump yanke shawarar cewa zai amince da yankin yammacin sahara a matsayin mallakin maroko matukar kasar ta maroko ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ma'aikatar watsa labaran yammacin sahara ta fayyace cewar matakin donald trump ba zai canza komai ba tunda dokokin ƙasa da ƙasa ba su amince da cewa yankin yammacin sahara mallakin ƙasar maroko ba ne sakamakon haka yankin zai ci gaba da kasancewa mallakin al'ummar yammacin sahara mahukuntan saudiya sun gurfanar da 'yar gwagwarmayar neman 'yancin mata a gaban kotu ta musamman mai hukunta ayyukan ta'addanci a kasar mahukuntan saudiya a jiya alhamis sun gurfanar da laujen al-hazlol 'yar gwagwarmayar neman 'yanci da kare haƙƙin ɗan adam a kasar a gaban kotu ta musamman mai hukunta ayyukan ta'addanci a kasar kan zarge-zarge da ake yi kanta waɗanda ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya suka bayyana su da cewa marasa tushe ne kuma matukar kotun saudiya ta tabbatar da zarge-zargen kanta za ta fuskanci zaman gidan kurkuku na tsawon lokaci tun a watan maris na shekara ta 2019 ne aka fara shari'ar laujen alhazlal bayan tsare ta na tsawon kimanin shekara guda tare da wasu mata masu fafutukar neman yanci da kare haƙƙin ɗan adam a saudiya musamman kan zargin alaƙa da ƙasashen waje kan harkokin cikin gidan ƙasar da farko an fara shari'ar ce a kotun da ke shari'ar laifuka na musamman inda a ƙarshe aka tura shari'ar zuwa kotu ta musamman mai hukunta ayyukan ta'addanci a ƙasar da aka kafa a shekara ta 2018 domin gudanar da shari'ar ayyukan ta'addanci da siyasa a ƙasar taho mu gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron yankin kurdawan kasar iraki ya lashe rayukan mutane tare da jikkata wasu na daban majiyar tsaron yankin kurdawan iraki mai cin gashin kai a kasar a jiya alhamis ta sanar da mutuwar masu zanga-zanga bayan sake bullar wata sabuwar tarzoma a lardin sulaimaniya majiyar tsaron ta bayyana cewa sabuwar zanga-zangar ta sake kunno kai ne a ƙauyen ada'ul kifiri da ke ƙarƙashin gundumar kirimi Sirmiyon a lardin Sulaimaniya bayan da masu zanga-zangar suka mamaye cibiyar jam'iyyar Kurdistan Democratic Party ta shugaban yankin Mas'ud Barzani lamarin da ya janyo ɗauki ba daɗi su da jami'an tsaron yankin da hakan ya haifar da hasarar rayuka tare da jikkatan wasu adadi na daban tarzomar al'umma ta kunno kai ne a lardin Sulaimaniya da ke ƙarƙashin yankin Kurdawa mai cin cikakken gashin kai a ƙasar Iraki tun bayan fara zanga-zangar nuna rashin amin amincewa da taɓarɓarewar harkar tattalin arziki da rage albashin ma'aikata gami da samun jinkirin biyan albashi. To da kuma haka muka kawo ƙarshen taskar mu ta labarun duniya. sai kuma a gyara zama domin sauraron shirye mu ne yau da kullum bayan shirin ko kun san da kuka saurara yanzu kuma ga shirin afirka a yau da zan gabatar muku afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun samun wata takardar sirri ce da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aiki ga mahukuntan Sudan kan tura sojojin ƙasarta zuwa ƙasar kasar libya domin tallafa wa bangaren general halifa haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wata majiyar tsaro ta sanar da gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗe daular larabawa ta aiki ga mahukuntan sudan da a ciki take neman gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar. da ta ɗauki matakin tura sojojin ƙasarta zuwa ƙasar libya domin taimakawa bangaren general halifa haftar jagoran tsoffin sojojin libya ƙarƙashin gwamnatin ƙasar da ke da matsuguni a birnin tabaruk a shiyar gabashin ƙasar da ke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya mai matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin libya kafin nan mataimakin shugaban majalisar rikon kwaryar libya kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a sudan muhammad hamdan dagalo hamidati ya kora duk wani batun yiwuwar aikewa da sojojin ƙasarsa zuwa libya domin taimakon wani bangare daga cikin bangarorin da suke rikici da juna a ƙasar. kamfanin dillancin labaran anatolia na ƙasar turkiya da ya nakalto labarin daga majiyar tsaron a ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa tabbas tabbas an gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan tana neman su ɗauki matakin tura sojojin ƙasarsu zuwa libya domin tallafawa general halifa haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar rahoton ya ƙara da cewar wannan bukata ta ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zo ne a wani zaman taro da ta haɗa jami'an ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da general hamidati mataimakin shugaban majalisar rikon ƙwaryar libya kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a sudan a birnin hartum fadar mulkin ƙasar sudan majiyar watsa labaran turkiya ta bayyana cewa a lokacin zaman taron tawagar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki alkawarin gabatar da tallafin kuɗaɗe da kayan aikin soji ga ɓangaren sudan matukar ta amince da buƙatar tura sojojin ƙasarta zuwa libya kan haka ɓangaren sudan ya amince da tura manyan jami'an sojin sojan ƙasarsa biyu masu mukamin birgediya kwararru kan harkar yaƙi zuwa filin daga a libya domin ganin yadda yanayin yaƙi ke gudana a cewar takardar da aka aike ga general hamidati babban daraktan kula da harkokin soji a bangaren kudancin yankin darfur karkashin rundunar taimakon gaggawa birgediya general hamid jama'a adam ya fayyace masa cewa tuni an zaɓo wasu zarata sojoji dubu ɗaya da ɗari biyu daga sansanin inyala tare da tura su zuwa sansanin general halifa haftar da ke nisan kilomita 650 da birnin tripoli a shiyar kudu maso gabashin cikin birnin general hamid adam ya kara da cewa sojojin sun shiga cikin rundunar sojin da aka girke domin kula da yankin garin bengazi kamar yadda aka tsara a fuskar tsaro a karkashin shirye-shiryen dabarun yaƙi da aka cimma tsakanin libya da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa brigadier general adam ya kara da cewa dukkanin waɗannan tsare-tsare sun gudana ne karkashin buƙatar da hamidati ya gabatar tun a ranar 23 ga watan oktoba oktoban wannan shekara a gefe guda kuma wannan takardar sirri tana matsayin karyata bayanan da hamida t ya taba watsawa a gidan talabijin a cikin watan mayun wannan shekara da a ciki yake kora batun duk wani matakin aikewa da sojojin sudan zuwa kasar libya domin tallafawa general halifa haftar yana mai cewa batun tura sojojin magana ce mara tushe kuma kuskure ne a wani rahoto da ya fito daga kasar libya yana nuni da cewa sojojin da suke karkashin general halifa haftar sun yi kokarin mame sansanin sojin gwamnatin libya karkashin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke garin ubari a kudancin ƙasar libya amma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba inda ƙabilun yankin suka sanar da cewa sun taimakawa sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya wajen taka birki wa sojojin haftar kuma akwai yiwuwar sojojin hayar sudan su suka shirya farmakin kan sansanin sojin a farkon wannan wata na disamba da muke ciki wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams ta gargaɗi al'ummar libya da cewa kada su yi wasa da damar da suke da ita wajen ɓata lokacin faɗa da junansu domin ba maslahar su ce tana mai nuni da cewar akwai sansanonin soji goma na sojojin ƙasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya mayaya kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya a jawabin da ta gabatar a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya stephanie turko williams wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya ta bayyana cewar samuwar wannan adadi mai yawa na sojojin kasashen waje a cikin libya yana daga cikin mummunan matakan keta hurumin kasar libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin kasar alhali kasar ba ta buƙatar shigo da makamai musamman domin ruruta wutan yaƙi a cikinta a Najeriya. a wata sabuwa kuma mujallar foreign policy ta kasar amurka ta habarto rahoton ma'aikatar tsaron kasar ta amurka cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ke ɗaukan nauyin sojojin hayar kasar rasha a libya a wani sharhi da mujallar ta foreign policy ta watsa yana ɗauke da cewar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ce ke ɗaukar nauyin biyan kuɗaɗe ga sojojin hayar ƙasar rasha da aka jibge a cikin ƙasar libya mujallar tana mai fayyace cewar wannan labari ya fito ne daga rahoton babban mai binciken ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon da ke kula da harkokin magance ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka kuma akwai yiwuwar tona irin wannan batun sirri ya janyo bullar taɓarɓarewar alakar aminci tsakanin ƙasar amurka da gwamnatocin ƙasashen larabawan yankin tekun farisa a cewar mujallar akwai yiwuwar kwararru masu sanya ido kan rikicin libya ba su fahimci hakikanin manufar gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ce na ɗaukar nauyin tsoffin sojojin ƙasar rasha a libya watakila sojojin hayar rasha suna matsayin shamaki ne da za su hana zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da hannu a tsoma baki a harkokin ƙasar ta libya amma duk da haka wannan rahoto yana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi da suke tabbatar da hannun ƙasar haɗaɗɗiyar haɗaɗɗe daular larabawa a ruruta rikicin ƙasar libya ta hanyar goyon bayan janaral halifa haftar da ke neman murkushe gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin firaminista fayyas assarraj mujallar tana cewa jami'an sojin hayar a fili suna gudanar da ayyukan da ke fayyace hakikanin manufar jibge su a libya ta hanyar wargaza zaman lafiyar ƙasar yadda akwai fargabar ƙasar rasha ta yi amfani da rikicin ƙasar ta ta libya wajen ɗaukan matakin jibge sojojinta a gabar tekun kudancin turai mujallar ta kuma bayyana cewar rahoton ma'aikatar tsaron ƙasar ta amurka pentagon ya ambaci cewa a cikin watan yulin wannan shekara jami'an kula da harkokin nahiyar afirka a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun yi zargin cewa wasu da ba a san ko su wane ne ba sun bi su ne na kiyoyi a sassa daban-daban da suke kewaye da birnin tripoli fadar mulkin ƙasar kasar libya lamarin da ke matsayin babbar barazana ga rayuwar fararen hular libya mujallar ta foreign policy ta yi tsokaci kan zargin da cewa watakila wasu daga cikin sojojin hayar kasar rasha ne da wata ƙasa daga cikin ƙawayen amurka a yankin gabas ta tsakiya ke ɗaukar nauyinsu ta kitsa musu aiwatar da wannan makarkashiya a libya da nufin ƙara wurga shirin gwamnatin amurka a cikin mawuyacin hali inda hakan zai zaburar da 'yan jam'iyyar democrat a majalisar majalisar dokokin kasar amurka ɗaukan matakin nuna rashin amincewa da duk wani matakin sayar da makamai da gwamnatin donald trump mai barin gado ke shirin yi ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ciki har da jiragen yaƙi ƙirar f-35 da tsaban kuɗi dalar amurka biliyan 23 Frederick Weri babban jami'i a shirin yankin gabas ta tsakiya na cibiyar Carnegie Endowment for International Peace ya bayyana cewar a halin yanzu ta bayyana cewa kasar Rasha ta ja daga da dindindin da kungiyar tsaro ta NATO kuma wata kasa daga cikin kawayen Amurka ce ta samarwa Rasha wannan damar Frederick yana mai nuni da cewa a matsayin kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta babbar mai taimakon General Halifa Haftar Ali lafiya kuma ta kasance tana taka gagarumin rawa wajen rusa zaman lafiya da juya akalar siyasar yankin tare da bishe hasken tasirin sauran kasashen larabawan yankin tekun farisa a rikicin libya ta hanyar yin amfani da tsoma bakin kasar rasha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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ɗau jihar Bauchi. To zan tofa albarkacin baki na game da zaben da ya gudana a ƙasar Ghana. Muna taya ku al'ummar ƙasar Ghana murna da wannan zaɓe da kuka yi cikin kwanciyar hankali da lumana kuma muna daɗa jan hankalin ku ya kamata ku kai zuciya nesa ya kamata ku karbi duk sakamakon zaɓe a duk yadda ya zo muku da fatan Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasar ku ta Ghana da ma ƙasashen mu na afirka baki daya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci of iran kamar kullum kuna tare da taki dan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika zan kira ga gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ta yi gaggawar buɗe goda nan da mako ɗaya mai zuwa al'ummar kasar nan suna cikin wani mawuyacin hali don allah ta gaggauta buɗe iyakokin kasar nan domin 'yan kasa samu suka ta suwala wannan tsadar rayuwa to ne za mu ji ka rashin tsaro ga tsadar rayuwa yau kayan miya in ka tafi siya dan kaɗan na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin gidan kaɗan kaɗan ne amma na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin kafin ya ishe ka biya ko da miyar kuka za ka yi to fi ka sa na ɗari ka ka siya na ɗari biyu ko na ɗari da hamsin ko na naira ɗari abin da da ya wuce na hamsin za ka siya ka yi yadda kake so ina fata Allah sa kira na je ga shugaban ƙasa kuma ya ɗauki mataki wanda za mu maraba da shi daga mai sauraron ku yau da kullum tahir yan tahir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatau sashen Hausa na furi a musulunci na irin da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare mai shawararren ku Isa Musa wanda ya fi sani da suna Isa Raizo daga yami babban birnin Nijar. to game da wannan zaɓe da ya tunkaro mu jamhuriyar nijar ƙasa ta kenan allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙarin lafiya wanda ke son ya kawo muna tashin hankali cikin wannan ƙasa game da wannan zaɓe ubangiji allah ya kai tashin hankali gida ne kuma ɗan siyasa da malami da mai mulki duk wanda ke son ya kawo muna araka ko tarwatsewa ƙasa ubangiji allah ya kawo araka gida ne ya tarwatsa gida ne allah ka kare ƙasa ta ta sauran kasashe allah ya sa a zaɓe lafiya a ƙare lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana su ne wadatai da magarin jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar zan yi tsokaci dangance da shawarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi kan bude iyaka. To gaskiya su auna su gani daga bude daga rufe iyakan nan ci gaba ne aka samu ko kuma ci baya. Ganin duk wanda yake faɗin daɗin rufe iyakan nan ba shi da yawa. saboda ba a iyaka a ce kuma za a ga ci gaban kasa saboda bako wanda zai ce dan kasuwa ne a yaushe bako rahama ne kuma kasuwanci bai wahi ana shi da wuce amma duk ƙasa duniya da take za ta rihe iyakarta domin ta samu ci gaba akan harkokin kasuwancinta to tabbas wannan gurgur shawara ce kuma ya tunani da irin mutanen da suke ba shawara kan irin al'amuran da ya shahi tsaro da kasuwanci kuma da tattalin arziki allah kawo mu zaman lahiya ƙasashen nan namu na yankin sahel gaba ɗaya da ma duniya saboda komi da zaman lahiya yake ci gaba kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger albarkacin ranar tara ga watan disamba da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don yaƙi da cin hanci da karɓar sha a duniya to gaskiya a nahiyar afirka dai ba zan ce babu yaƙi da cin hanci da rashawa amma sai dai bai yaƙi da cin hanci da rashawa wannan ya zama kawai a takarda ne tunda akwai mutane da yawa wanda suka yi arziki ta hanyar cin hanci da rashawa kuma suna alfahari hari da wannan ko da ma kana kwatanta ko ka nuna su hukuma ta kama su akwai ma waɗanda za su rika ce maka ai su ka je duk inda kake so ka faɗi saboda su da tushe suke yin wannan abin don haka yanzu yaƙi da cin hanci da rashawa a nahiyar afirka kawai sai dai addu'a ba abu ne ba wanda wanda za a yi ba tsakani ga allah idan za a yi koyi kamar da kasashen yamma kamar su china ko wasu kasashe waɗanda hayi cin hanci da rashawa ko babakere da handama zai iya iya kai a yanke mutum hukuncin kisa to da a nahiyar afirka ma gaskiya da mun yi gaba da ba mu tsaya baya ba mamman bin ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gidan radio doh ta Iran mai magana Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambi. To yau zan ba da ra'ayi na kan 'yan siyasa da kuma dukkanin jami'an tsaro da kuma dukkanin wakilan jama'a na ƙauye da na karkara da mabariki da na ina duka da Allah wannan siyasar da za a yi ta mu Nijar mu mai albarka mai haɗin kai wadda ba ta da ƙabilanci da Allah duk abin da za a yi ya na an yi shi cikin limana da da'a da kuma kowa shi yi ra'ayin da ya sa a gaban shi e kaka ce sai ka tursa sama mutum dole ya yi yadda kake so wannan shine ke jawo tashin hankali e mulki ne na mai rabo ne Allah shi shi ya riga ya san wanda zai ba mu dai wata na muke yi Allah ubangiji subhanahu wataala ya zaba mana shugaba na gari mai albarka mai kishin talakawa mai biyar kankara mai jin ciwo abin da ya shafi kasar shi wanda yake da kisha addini assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da heran da fatan kuna cikin koshin lafiya sunana musa hadarin asuba kashi mai sabko da magaram jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan wato kudirin da shugaban kasar najeriya ke famari ko kuma akan kan kalaman da ya faɗa cewa duk wanda ya saka rigar wato zanga-zangar lumana jikinsa zai gaya masa kamar yadda shugaban ya faɗa kenan to ni kam gaskiya a gani na bai kamata ba a ce a matsayinsa na shugaban ƙasa ya fito da irin waɗannan kalaman domin haka ya kamata a ce ya fake da sa ya wa al'ummar ƙasa bayani cewa wato a cikin harka ce ta tsufa ya faɗa wannan magana al'umma za su dan saurare shi ko kuma za su dan ɗage masa kafa akan kalaman da ya faɗa domin masu iya magana suna cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan yana alfahari da jami'an tsaro waɗanda ya tanada a ƙasa ne to al'umma al'ummar kasar ta fi yawa domin haka ya kamata ya canza wannan ra'ayi nasa a gurguje wannan shine ra'ayina mai magana Musa Hadiran Asuba kashe mai san kowane magaramin jamhuriyar Nijar nagode ku tahi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu sauraro na radio VOH jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Usaini Labran. To, lauma kasa ta ta Nijar Ina kira gare ku 'yan siyasa. An dai buɗa kamfani ko yace yakin neman zaɓe. Kun ga dai alhamdulillahi Ghana sai da aka yi neman zaɓe. Yakin neman zaɓe an ka kare ba a samu wata matsala ba. Haka Burkina muna fata muna kira gare ku 'yan siyasa mu na Nijar da na majority da na bangaren adawa da masu rinjaye da 'yan ma 'yan baro mu kowa shi kwantarsa hankalin shi shi tahi daji shi nemo mutane shi duk wanda yake takara ta ɗan majalisa dokoki ko majalisa kananan hukumomi ko kuma shugaban kasa ya je ka ya karanta ma talakawa waranti abin da shi kaso zai yi musu in suka zaɓe shi in sun ga dama su zaɓe shi kuma ko kuma yan milita magoya baya kowa shi kwantarsa hankalin shi Allah da ya yi mutane ba bai yi su daidai ba kowa da nashi ra'ayi Allah shi muna jagora muna fatan yadda aka fara kamfani lahi Allah ya sai a kare lahiya har aje ga zabe lahiya a kare lahiya kuma Allah ya zaba muna wanda ya zama alheri gare mu sunana Usaini Labaran daga Doso a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majmu'a mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa kera. mai magana shugaban kungiyar Association Melo Abanjin mai yau zan yi tsokaci ne game da shekar shugaban kasar mu Idris dabi shekara 30 akan mulki gaba dai gaba dai MPS Idris Deby Allah ubangiji ya ja tsawon kana mai albarka ina makowa fata alkhairi eh, wannan ce shekara da aka gani allah ya maimaita mana muna godiya allah ubangiji ya kara kare mu allah ya baka ikon yin adalci shugaba daga shugaban kungiya association mailo abban jummai shugaban mpf na mailo kuma khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a mai magana shine aliyu nasarawa komin galma yan uwa barkamu da wannan lokaci na siwa ta da shugabannin nan kasa musamman shugabannin kasa namu na niger da masu neman shugaban shugabannin ƙasa da masu neman dibice-dibice da hukumar sayuka da kayan da meri to muna bukata gare ku don allah a don ga alƙwaluka ga talaka ku tabbatar da kun cika ku zaɓi wanda ku ta da shi yamma gona yamma wani aiki yamma makaranta yamma masallaci yamma daji to shi na abin zaɓen ku sabanin wani wani ka zakkowa shi ku zaɓe ku tabbatar da kun zaɓe a mai tausayi kun zaɓe adali shine wannan shugaban gari shine shugaban kware allah ka mana kwanci hankali da lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wasa. to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. kisoshin rayuwa. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraron barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shirin wanda ke kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin littattafai wanda suka hada da littafin da stanar rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce ta isra'i da mi'raj ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura da suka faru a addinin musulunci kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isra'i yana nufin tafiyan dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi daga makka zuwa masallacin al-aqsa da ke kasar falastinu sannan mi'raji kuma tafiya zuwa sama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi inda Allah ya nuna masa ayoyinsa masu yawa da farko wasu malaman tarihi sun bayyana cewa isra'i da mi'raj sun auku ne a shekara ta 621 bayan haihuwa annabi isa alaihi salam wato shekaru goma sha da fara manzancin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a makka har ila yau malaman sun yi sabani kan cewa shin isra'i da miraji sun auko a cikin mafarki ne ko kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da jikinsa mai tsarki ne ya je isra'i da miraji mafi yawan malamai dai sun tafi akan cewa ya yi su ne da jikinsa don idan da a cikin mafarki ne to ba abin mamaki ba ne kowa ma yana iya iya cewa na yi mafarki na je kaza na je kaza amma don ya ce wa mushrikan makka ya je da jikinsa ne shi ya sa suka karyata shi wasu malaman tarihi suna ganin isra'i da miraji sun auku ne a ranar 27 ga watan rajab shekara ta goma sha ɗaya bayan bayyanar musulunci a makka a daren allah ta'ala ya aiko wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa manya-manya wasu ka ce mala'ika jibril ne tare da wata dabba ko kuma abin hawa wanda ake kira buraka zuwa makka inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau dabbar ya kuma yi tafiya ta farko zuwa masallacin al'aksa sannan ta biyu kuma zuwa sama inda ya gana da ubangijinsa ya kuma ga ayoyinsa masu yawa Allah ya kawo batun Isra'i da Miraji a cikin ayoyi na farko a cikin suratul Isra. Akwai abubuwa da dama wanda aka ruwaito dangane da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Isra'i da Miraji a wancan daren. Muhimmai daga cikin su dai sun hada da cewa ya hadu da annabawan Allah gaba ɗaya a masallacin Al-Aqsa inda ya jagorance su sallah. Sannan bayan haka ya je ya ga aljanna da wuta, ya ga wanda ake azabta su a wuta da kuma wanda suke jin daɗi a cikin aljanna da kuma wasu nemomin Allah ta'ala sannan a lokacin ne aka bashi salloli guda biyar wanda muke yi a kowace rana duk da cewa kafin haka yana sallah wani abin tunatarwa dangane da isra'i da miraji shine ba duk abubuwan da aka ruwaito dangane da tafiyar da kuma abubuwan da suka faru a lokacin gaskiya ba ne kwararrun malamai ne ya kamata su fayyace gaskiya da kuma karya cikin abubuwan da aka faɗa dangane da isra'i da miraji sai dai duk da haka akwai wasu abubuwa waɗanda babu saɓani dangane da aukuwarsu a tafiyar daren isra'i da miraji daga ciki dai an yi da cewa an yi tafiyar saboda an yi alkur'ani mai girma sun tabbatar da shi sai kuma babu saɓani kan ya yi tafiyar a cikin dare guda ne amma mai yiwuwa a sami saɓani kan wani dare ne wato 27 ga watan rajab ne kamar yadda wasu suka ce ko kuma wani daren daban babu saɓani kan cewa sallar da muke yin ta sau biyar a kowace rana a cikin daren isra'i da da miraji ne aka samo su amma dangane da cewa asalin su hamsin ne sannan an yi ta neman rage ya dawo biyar shi ma akwai sabani malamai babu sabani kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ayoyin Allah da dama daga ciki ya shiga aljanna kuma ya ga wuta an yi sabani kan cewa da jikinsa ne ya je ko da mafarki kamar yadda muka faɗa wato ruhinsa kawai ne ya je sai dai mun yi bayanin cewa da da ruhinsa ne kawai ya je ya zama mafarki kenan wanda kowa kowa ma zai iya yin ta amma duk ya ce masu ya je da jikinsa ne shi ya sa mushrikan makka suka karyata shi suka buƙaci ya kawo shaida daga ciki ya ce masu ya haɗu da ayarin kasuwanci na ƙurashawa a wani wuri kuma za su shigo makka da lokaci kaza zuwa kaza kuma hakan ya tabbata banda haka sun buƙace shi da ya sifanta masu masallacin al'aksa tunda a cikinsu akwai waɗanda suka san masallacin shi ma ya faɗa sannan suka gasgata shi masu sauraro a nan zamu mu dasa aya sai kuma gobe da Allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirinmu na ƙarshe a wannan zango shine shirin da zan jagoranci gabatar muku da shi wato duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 kan kasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni suna bayyana cewar tun bayan da masarautar saudiya ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen tare da taimakon kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan maris na shekara ta biyar, an samu hasarar rayukan mutane masu yawa musamman ƙananan yara da mata gami da tsofaffi tare da rusa duk wani abu mai amfani da ke cikin kasar da suka hada da kayan more rayuwa da kayayyakin bunkasa ci gaban dan adam misalin makarantu cibiyoyin lafiya da na samar da hasken wuta wutar lantarki da ruwa da sauransu shugaban kungiyar tawagar kasa mai kula da hudda da tawagar kwararru ta kasa da kasa da kuma yanki a kasar yemen abdul ila hajar a taron manema labarai da ya gudanar a birnin sana'a fadar mulkin kasar yemen ya bayyana cewa a rahoton da suka fitar a matakin farko yana dauke da irin manyan ayyukan laifukan yaƙi da cin zarafin dan adam da hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da tallafin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka haifar kan al'ummar yemen yemen rahoton masana na ƙasa da ƙasa gami da ƙungiyar yemen data project ya tabbatar da ƙididdigar farko kan irin hasarar da hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka haifar kan ƙasar yemen inda hare-haren suka kai ga lashe rayukan mutane fiye da dubu goma sha bakwai da ɗari biyar kuma dubu uku da ɗari bakwai da hamsin da uku ƙananan yara ne da kuma mata da yawansu ya kai dubu biyu da ɗari uku da sittin da ɗaya kamar yadda yawan mutanen waɗanda suka samu raunuka suka nimka yawan waɗanda suka rasa rayukansu yayin da wasu mutane fiye da miliyan ashirin suke fuskantar matsalar karancin abinci kuma miliyan goma daga cikinsu suna cikin masifar hatsarin yunwa a bangaren kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin ilimin ƙasar yemen rahoton ya bayyana cewa hare-hare kan cibiyoyin ilimi sun lalata cibiyoyi mallakin gwamnati da masu zaman kansu da yawansu ya kai dubu uku da ɗari biyar da hamsin da uku yayin da hare-haren suka rusa makarantu 402 a bangaren kiwon lafiya hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun rusa asibitoci 483 tare da lalata ƙananan wuraren kula da kiwon lafiya ta hanyar rusa su kwata-kwata da suka kai kashe 60 cikin 100 kamar yadda rahoton ya jaddada cewar hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa game da matakan da suka ɗauka na killace yankunan ƙasar yemen suka janyo hana aikewa da magunguna nau'uka ɗari uku da ashirin kuma nau'i goma sha biyu daga cikinsu magunguna ne na cututtuka masu wahalar samun waraka kamar yadda matakan suka janyo rufe cibiyoyin magance cutar koda inda a jimila cibiyoyi masu muhimmanci na cututtuka daban-daban har ashirin da takwas suna rufe saboda matsalar hare-haren jiragen saman yakin kasashen biyu hakanan matakin zaluncin da kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa turawa suka ɗauka na rufe filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin kasar tare da gargaɗin kakaɓo duk jirgin da ya tashi ya hana marasa lafiya ɗari uku da ashirin da suke cikin halin buƙatar samun jinya a ƙasashen waje fita daga ƙasar ta yemen a ɓangaren cibiyoyin more rayuwa da kayayyakin bunƙasa ci gaban ɗan adam rahoton ƙwararrun ya fayyace cewar har-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen sun rusa wuraren yawon shakatawa na bakin ruwa da kan tudun ƙasa goma goma kamar yadda har haren suka lalata manyan hanyoyin zirga-zirga kimanin dubu hudu da dari tara da saba'in da shida gami da gadoji dari da daya, hakanan har haren sun ƙona motocin zirga-zirga fiye da dubu shida da dari biyu da saba'in da takwas a sassa daban-daban na ƙasar ta yemen rahoton ya ƙara da cewa har haren jiragen saman yakin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun rusa gidajen sayar da man fetur da gas da sauran makamashi fiye da 472 tare da kona manyan motocin daukan makamashi musamman man fetur da iskar gas a sassan kasar fiye da 291 inda aka kiyasta hasarar da hare-haren suka janyo a fannin hasken wutar lantarki da ya kai na biliyoyin dalar amurka hakanan rahoton ya bayyana cewar cibiyoyin tsaron yemen da kotunan kasar ba su tsira daga hare-haren wuce gona da irin kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa ba inda jira jiragen saman yakin su suke lugudan wuta kan cibiyoyin tsaro da kotuna kimanin 1748 tare da rusa 477 warwas daga cikinsu kuma jami'an tsaro 178 ne suka yi shahada tare da jikatan wasu 139 na daban kamar yadda hare-haren suka rusa kotuna manya da ƙanana 41 inda wasu suka rushe warwas wasu kuma suka lalace sakamakon rushewar wani bangaren ginin har ila yau hare-haren wuce gona da irin ya ritsa da cibiyoyin 'yan jarida fiye da bakwai tare da rusawa ko lalata cibiyoyin watsa labarai na radiyo da talabijin 28 a fadin kasar rahoton ya kuma bayyana cewar jiragen saman yakin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun yi lugudan wuta kan filayen wasannin motsa jiki a sassa daban-daban na kasar yemen da yawansu ya kai da 131 inda suka rusa wasu warwa gabas wasu kuma suka lalace hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun haɗa har da wuraren ibadu da na tarihi da kuma wuraren buɗe ido inda suka kaddamar da hare-hare kan masallatai da yawan su ya kai dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu wasu sun rushe warwas yayin da wasu suka lalace sakamakon rushewar wasu ɓangarorin ginin su yayin da hare-hare kan wuraren tarihi musamman gidajen ajiye kayan tarihi ɗari hudu da goma goma sha bakwai suka fuskanci jerin hare-haren wuce gona da irin. kwararrun masana na ƙasa da ƙasa da na cikin gidan ƙasar ta yemen ya bayyana cewar ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna yin amfani da muggan makamai da aka hana yin amfani da su kan jinsin ɗan adam a hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen da nufin hanzarta murƙushe al'ummar ƙasar musamman 'yan gwagwarmaya da suka hana su cimma munanan manufofinsu a ƙasar kamar bama-bamai masu kabso, masu guba masu tsananin ƙara da cutarwa da sauransu rahoton ƙwararru labarun ya bayyana cewa har-haren wuce gona da irin kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun gurgunta harkar tattalin arzikin ƙasar yemen da ruhin kasuwanci a tsakanin al'ummar ƙasar sakamakon har-haren wuce gona da iri ba kakkautawa ko killace yankunan ƙasa inda a halin yanzu haka yawan mutanen da suke rayuwa ƙasa da layin talauci a ƙasar wato masu rayuwa da kuɗi ƙasa da dalar amurka guda a kullum rana suka haura zuwa kashi 85 cikin 100 wannan tun a shekara ta 2019 ne kamar yadda matsalar rashin aikin yi ya haura zuwa kashi 65 cikin 100 rahoton ya kara da cewa matakin killace yankuna a kasar yemen ya wurga mutane kimanin miliyan ashirin cikin matsalar karancin abinci yayin da fiye da miliyan takwas suke cikin kangi mafi muni na karancin abinci a kasar kamar yadda rahoton ya fayyace cewar hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun janyo yanke harkokin rayuwar ma'aikatan gwamnati tare da raba su da haƙoƙinsu da yawansu ya kai kashi talatin da biyar cikin ɗari na al'ummar kasar majiyar rundunar sojin yemen ta bayyana cewar jiragen saman saudiya da na sojojin hayarta sun keta huramin sararin samaniyar lardin hudaida har sau 147 a cikin 'yan kwanakin nan kamar yadda jiragen saman yaƙi bakwai suka yi lugudan wuta kan lardin kuma suka harba makamai masu linzami har sau kimanin 470 hakanan jiragen saman yaƙin masarautar saudiya sun ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri har sau 30 kan lardin ma'arif sannan kuma an sa samu bullar ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin yemen da sojojin hayar saudiya a yankin lardin na ma'arif a gumurzun lardin ma'arif sojojin yemen sun samu nasarar fatattakan sojojin hayar saudiya daga yankin sadarat da wadin labba da yankin rahaba da ke shiyar kudu maso yammacin lardin ma'arif kamar yadda a duk lokacin da ake gumurzu tsakanin sojojin yemen da sojojin hayar saudiya a yankunan lardin ma'arif jiragen saman yakin masarautar saudiya suke kawo ɗauki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 ganin muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin muhimman labarun duniya. mahukuntan sudan sun kwace takardar izinin zama ɗan ƙasa na mutane da yawansu ya haura dubu uku ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar sudan ta sanar da fitar da ƙudurin shugaban majalisar gudanar da mulki a ƙasar Abdulfata alburhan al burhan kan janye takardar izinin zama ɗan ƙasa a sudan daga mutane da yawansu ya haura dubu uku waɗanda asalinsu ba 'yan ƙasar sudan ba ne amma suka samu takardar izinin zama 'yan ƙasar a zamanin tsohuwar gwamnati. gwamnatin habararren shugaba umar hassan albashir sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta sudan ta fayyace cewar kwamitin kwararru na ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar yana gudanar da aiki kan batun tun tsawon watanni da suka gabata domin gano 'yan asalin sudan a tsakanin shekara ta 1989 zuwa 2019 da kuma waɗanda ba asalin 'yan ƙasar ba ne amma suka samu izinin zama 'yan ƙasa sanarwar ta kara da cewar ƙudurin ya hukunta janye takardar zama ɗan ƙasa ga mutane 112 da kuma waɗanda suka samu takardar zama 'yan ƙasa ta hanyar waɗannan mutane wato iyalansu amma sanarwar ba ta tantance hakikanin asalin ƙasar da mutanen suka fito ba tun asali Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi tirda ci mai yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar Morocco da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A farkon martanin da ya fito daga bangaren Falasinawa, sakamakon cimma yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar Morocco da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a jiya Alhamis. kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi allah wadai da wannan yarjejeniya tare da bayyana ta da cewa wata sabuwar cin amana ce da take matsayin ha'inci kakakin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas hazim kasim ya bayyana matakin cimma yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin bangarorin biyu da cewa wani babban kuskure ne a fagen siyasa kuma babu wani taimakon da hakan zai yi ga al'ummar falastinu banda kara karfafa ƙarfafa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan take haƙoƙin falasɗinawa kasim ya fayyace cewar matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da kasashen larabawa suke yi suna ƙara ƙarfafa yahudawan sahayuniya ne kan bakar siyasar su da danne al'ummar falasɗinu tuni dama wani jami'in gwamnatin amurka ya bayyana cewa maroko da haramtacciyar kasar isra'ila sun cimma fahimtar juna kan kulla alakar jakadanci a tsakaninsu a gefe guda kuma matakin da kasar maroko za ta ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila zai sanya gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump mai barin gado ya yi furuci da halaccin mame yankin yammacin sahara da kasar maroko ta yi sakamakon haka kungiyar hamas take jaddada cewar maroko za ta zame kasa ta hudu bayan haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain da sudan da ta amince da kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila kan wani abu maras kima da za ta samu Ƙungiyar fafutukar 'yanto yankin yammacin sahara ta polisario front ta yi tofin alatsi ne kan matakin da shugaban kasar amurka ke son ɗauka kan yankin su ƙungiyar polisario front mai fafutukar neman yancin yammacin sahara a jiya alhamis ta yi allah wadai da furucin shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump na cewa zai amince da yankin yammacin sahara a matsayin mallakin kasar maroko ma'aikatar watsa labaran yammacin sahara ta fitar da bayanin cewa jamhuriyar yammacin sahara da ƙungiyar fafutukar 'yan yankin ta polisario front sun yi tofin alatsi ne kan matakin da shugaban kasar amurka mai barin gado ke son ɗauka da yin furuci da cewa yankin yammacin sahara mallakin kasar maroko ne Masu saurare da kuma haka ne muka kawo ƙarshen zangon shirye-shiryen namu a wannan rana ta Juma'a. A madadin waɗanda aka saurari muryoyinsu nima dugun shirin sunusuwanti ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.